dufana. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه hilu alayhi عذاب مقيم da sannu za ku san wane ne azaba za ta zo masa a duniya ta ƙasƙanta shi ta wulaƙanta shi sannan uquba da wamammiya maras yankewa za ta sauka a kansa a ranar